والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنينا الخطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عند كفر وجماد أولى جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu daya da dari hudu da arba'in da shi ya dace da talatin ga watan sha daya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu muna wannan masallaci na aliyu na abi talib babban dodo cikin garin zaria jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na halal wannan majalisi namu shine na sha hudu muna fatan allah kai mana jagora ka sanar da mu abinda da ba mu sani ba ka azurta mu aiki da abinda da muka sani akwai tambayoyi to kan mu manta yau za mu kankare wani ɓangare muhimmi a littafi wanda ya shafi tauhidi wanda malam ce babu ma teku bihil al-alsina wa ta'taqiduhu al-afida min wajibi umuri diyana makon da ya wuce an nuna mana yadda Allah ke a kan bayi da yadda ya sanya matakan tsaro a kansu mala'iku na nan suna tsaro kasa tana rikodin sashen na nan a wuyanka yana nada ayyukanka da zartuttukanka da halayenka gaɓuɓɓanka ma za su yi bayanin duk abin da suka aikata wakilan allah ne jalla kuma za mu mutu mala'ikan mutuwa zai aishi rayuwanmu kuma za a adana rayukanmu a karke akwai tashin alkiyama yau mai yaƙumun nasu da rabbil alami. ya allah ka sauƙaƙe mana fitinar da ke ciki ka sauƙaƙe mana hisabin da ake bayan tashi ka ƙaddama mana shiga gidan aljannar firdausi a yau malam yana cewa wa anna khayrul quruni fiyayyan karni al-qarni alladhi ra'aw rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qarnin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa suka yi imani da waɗannan su ne a istilahi ake ce musu a sahaba muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشجاء على الكفار رحماء بينهم شعارهم عكاء سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هم في وجوههم من أثر الفجور ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إن أخرج شفعه فآذره فاستعذره فاستبلغ فاستوى على سوقه يجيب الكفار أكبر يعجب الكفار ليزيد بهم o'o oh, oh. Allah mun gode maka ai da kami kenan haba ai ijazin nan da mu'jizan nan ta saba ta kare يعجب الزهراء ليجيز باسم الكفار wannan sifa ita ce sifar da Allah ya ba waɗannan bayi da suka gansa suka yi imani da shi ya sufanta su cikin alkur'ani ya sufanta su cikin attaura da annabin allah musa ya sufanta su cikin injila da annabin allah isa alaihim wa ala nabiyina afdal salami wa taslim alqarni ji a wani fasar wato tsararrakin da suka taso lokaci daya kamar kai kana da naka jirgin kana da naka samu wanda kuka haihu ko aka haife su gam da gam kuka wasan kasa suka jama sai daga ana ɗaukar ɗaya bayan ɗaya sai a wayi gari ba daya ƙarnin ku ya tsari amma mafi yawan fassarar malamai suna cewa mai atu sana shi ne shine karni daya shekara dari to sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shawa'an waɗanda suka girme shi ko tsara makinsa ko wanda ya girme su wanda suke matakin ya haife su matukan samayu tare da shi sun yi imani da shi sama suna masu imani su ake magana a wannan zangon su ne hairar kuruni alƙarnin lalina a aure lallahi sallallahu alaihi wasallam وآمنوا به الدنيا بغا أي كمان صبا باكما أي كمان صبا كزمان كان الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابة كينا الله يعطى أنه تنبغي أهل القرآن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه mutane na gargaru wanda suka riga kowa zuwa ga imani sawa'an mutanen madina da suka yi hijira suka bar dukiyarsu da dukiya gidajensu akwai mutanen masa da suka yi hijira suka bar dukiyarsu da gidajensu da duk abin da suka mallaka da kasuwancinsu da iyayensu da iyalansu firarar li imanihim ilar madina ko ko mutanen madina allazina awau wa nasaru waɗanda suka anshi masu hijira hannu biyu cikin mutuntawa da sutuntawa har ta kai ma. mutum sai ya raba gidansa biyu ya ba ɗan makka inda ya fi can ya raba dukiyarsa biyu ya ba ɗan makka mafi tsokar da amfanin ka ta kai akwai wanda ya kira bayan biya yi wannan ya ce ga mata na guda biyu ɗaya in sake ta ta yi idda ka aure ta kan uwa a Allahu akbar wa akai ma wannan jajin wane ne shi kuma yayi a wannan sai kun fada na bi bashi ya eh, sai in bi bashi a kwalafi a yi bashi ko a habalin shi kuma da yake karimi ne ya san abin da yake yi ya ce ba haka allahu fi malika wa ahalika dullani ala suhi dukiyarka rike iyalinka Allah ya sa musu albarka baki daya ni abinda da nake so kawai ka nuna mun hanyar kasuwa Jam'a kun yi inda ake rayuwa amma yanzu mutum zai ga da abu kana so sai ka ji yana layu minu a hadukun a shani shirba da abihi ma yi zirbo da nafsi to sai hadisin ya inkilabi ya koma a kansa ya so maka abin da yake so ya zo ya kyale ka da shi an ka hakim su sahabbai wa yi su huna ala an fasihin walau na bihin hasara duk abin da suka mallaka sukan fifita 'yan uwansu a kan. ko da su suna da tsananin bukata sun yadda su sallama su kuma wanda za a yi ma in dai ya san ba ka da shi ko kana da bukata ba zai taba amsa ba sai ce kai ka ci cancanta ka yi amfani da kayanka yanzu ko inda wani zai ɗauko kuɗin shi duka ya ba wani mai kuɗin zai ce kai ma da labarakan kalla kun ji ko jabir bin abdullah aka nuna masa hanyar kasuwa bayan can kwana biyu allah ya azurta shi ya auri mata a aure ya yi abin shi ba a dade ba abdulmaman duna au hajji ma dai yau ina kallon tsalle sai ku yi haƙuri da ni kila akwai matsala ne ko <laughs> ya wallahi ma bai da matsala yanzu ai mun sai mu gode Allah wallahi Allah mun gode maka ai mun muna aljanna ne sai ka dubi wani ka gode ma Allah bawa Allah mun gode maka fa waɗannan su ne sahabatun rasulillah sallallahu alaihi wasallam me yasa abu zaidi ya ce وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوم إنها تشمجي الأنس وكان الشجاع الله كليلي كهرشينا سود حديث من ظن الله صلى الله عليه وسلم ليكي سوى خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كيف أن ترى musulmin duniya annabi ya ce wanda suka fi kowa daraja a wajen allah ta'ala su ne waɗanda muka rayu da su ƙarniya da habbai nan ke kai masu biye da su su ne aka ce tabi'una yani allazina ashu a sahaba kuma allazina yadunahum zubi na uku kenan tabi'u tabi'ina allazina ashu ma'a man ashu ma'a sahaba to daga nan kuma babu wata al'ummar da za ta biyo baya face wanda ta gabace ta tafi ta a tsaye a tashi kiyama haka manzon Allah ya fahimtar da mu sallallahu alaihi wa sallam ba amma waɗannan bayin Allah ba a yi su ba ba za a taɓa yin kamar su ba domin Allah ya ba su tafkiya cewa ya yarda da su Allah ba zai taɓa yarda da mutumin kawai ba kuma Allah ya san gobensa shi ya sa ya ba shi tafiya tun da Allah ya ce ya yarda da mu wani sai ya buɗe babin shashanci ku duba ku gani a ce wai kai ɗan aljanna ne shi kenan sai ya ta abin ma sha'an shi Allah bai faɗin haka sai ga mai takawar gaskiya waɗannan sun samu wannan shaida sun mallabi na yalunahum su ne tabi'una waɗanda suka yi rayu da sahaba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye sahabi sahabi ne wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma har ya bar gidan duniya akan imani yawa to su ma kansu suna da matakai wajen daraja da matsayi an gani alkur'an na cewa la sauyi man an fasa sabulan fafi wa fakan ko wanda ya yi imani ya ci da dukiyarsa ba a ci maka ba ya yi jihadi to ba zai daidai da wanda ya yi imani bayan an ci maka ba sannan a zubinsu waɗanda suka soma imanin nan suka riki tsananin nan na imani kuma suka kafa kan imani ba su canza ba da wanda suka biyo bayan su ba su kai da su ba kun san akwai lokacin da aka kafa doka tsana da duk wanda ya yi imani hmm? su sun sha wuya gidan gaba daya sun ɗanɗana kudin su habbara duk sun sha wasu an kashe wasu an kashe kamar gidan ya karshe kawai amma ya ba da uwar da uban da abdullah da an kashe su a kan azaba don me ba za su rajja ba amma dai allah ta'ala ya ba su sabaki allah ta ba mu sabaki to daga nan kuma sahajin da ya samu falalan hijira bai kai wanda bai samu ba sahabin da ya halarci Bajar, wanda kuma bai halarci Bajar ba yana saman shi Kan annabi yana cewa wa ma yudri ka la Allah sala ala ahli badr wa qala isnahu ma shi'tum faqad ghafartu lahu eh, annabi yana cewa kai ka sani ko Allah ya dubi imanin yan badar yake daga yau duk abin da za ku yi ku je ku yi na gafarta muku wanda kuma ya yi uhudu wanda bai uhudu ba bai kai shi ba an fahimta haka za ka yi ta jerowa kai ta jerowa har zuwa fatu maka an gane wasu sai da aka yi fatahu maka suka musulunta kuma komin matsayinka in ka jinkirta musulunci wani ya riga ka to ya fi ka a wajen allah da kuma hatta su sahabbai sukan zuba manzilar yan uwansu sahabbai a irin waɗannan mataki eh, wane ne ya je a ahzab bayan nan wane ne aka yi bai'atul ridwani kuma an buga tambarin yadda da su da yi radiyallahu anil ladina yubayyi'unaka haka ne ta haka shari'a na cikin muku wani a wannan karin sai a hankali ba الذين يبايعونك ta haka shagara to duk wanda suka yi mu baya a bai'atin rudwani waɗanda suka biyo baya su kuma ba su yi ba waɗanda aka yi fatihu maska suka musulunta waɗanda suka musulunta baya nan su ma ba su yi ba haka dai haka dai haka dai an fahimta to haka Allah subhanahu wata'ala ya je ro abin sai yasa ka ga sahabbai kamar yadda nake su ma suna tantancewa ana cewa shi abu fiya bai musulunta ba sai fata umarka da sai fata umarka bayan fata umarka ya musulunta don haka wata hana bilal da umar a bilal da abu fiya sun je suna na su ga umar kafiyar lafa an yana halima ya suka yi sallama sai ya ce bilal ya so mu shigowa shi sarkin maka ne ba kwata kwata a wancan lokacin abu su biya ne ne ba ya ai na sani ai Allah ya jinkirtar da wasu mutane saboda sun jinkirci a rukar musulunci ya gabatar da wasu saboda sun gabace su an san imani a zamanin sayidina abubakar kuma ana cewa baban mahaifin abubakar radiyallahu anhu abu suhafa ya ce sayidina abubakar yana wani dalili ya sa yana ma abu su biya nutsawa sai kama mutane kasan wanda yake ya ba ba ba ai an wuce nan إن الله أعز بالإسلام قوما وأذل به الآخرين ai Allah ya tsaga darajar wasu da musulunci saboda sun yi imani wasu kuma an ja da su baya sun yi kafa saboda sun yi a kan imani to haka kamar yadda muka ce hairiyar nan tana nan kuma duk abinda da ka yi ko menene ba za ka kai darajar ko kusan da kusan kusan sahabi ba sannan tabi'una su ne wanda suka rayu da sahabbai sannan tabi'u tabi'ina su ne waɗanda suka rayu da waɗanda suka rayu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma duk in ka haɗa sahabbai ka hankata kafin su wa sahaba sahabin da ya fi kowane sahabi daraja ma'ana mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniyar musulunci wajen matsayi da daraja da falala da alkhairi wajen ubangiji alkulafa wa mashidun almahadiyu shine halifofin nan guda wanda ake gaya musu shiryayyu ne masu shiryar da al'umma ba ya su babu kamar daga nan sai mu mubashara hudun nan na cikin sai sahabbai goma da tun farkon musulunci Allah ya ce gaya musu jajancewarsu a kan imani da aikinsu na alkhairi na ba su gidan aljanna eh. to waɗannan halittoci guda hudu abubakar wanda ya ce tutan farko first class shine sayyidina abubakar ya asil martabatil ula eh shine sayyidina abubakar as-siddiq siddiqu hadhihi al-umma Allah ta'ala ya kara masa yadda domin shi in ka dube shi ka dubi zurfin imaninsa a ta kowane mahanga za ka san ya cancanta sai za ka san ya cancanta sayyidina abubakar dai a duk duniyar musulunci cikin mutanen waje shi ya tsoma musulunta kuma aminin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam cin kafin musulunci ka san mai gaskiya za ka gan shi tare da mai gaskiya kaga wannan yana nuna mana rakwatin sayidina abubakar tun ba musulunci mutumin kirki ne domin in kaga mutum ya gane ma mutum to ɗabi'ansu ya zo daya hannun mar'ila ta sa'ar wasu an tsarini wa kulla tsarinin bil ya yaqtadi sai kan ma ka tambayi waye wannan jubi abokansa domin aboki abokin tafiyar abokinsa ne ko abokansa da su yake koyi yawwa da su yake koyi wannan ita ce ɗabi'ar rayuwa hali bai tsaya ba zamantakewa zai bamba ba za a tafi ko ina ba ka sa aka ce mallam tujali su fa zan an tujali sahu ma gama bi sham'i illa batar fatari wanda dabi'anku da al'adanku da addininku da rayuwarku ba daidai ne ba to ka kiyaye ma zama da shi eh, ba abin ya cuci canjin sai makotakan shi da lagwani sai zama canjin mai kyan banza ko ba haka bane don haka dole ne ka jingina masa yi dina abubakar siddiq don haka annabi bai taba ce masa kaza baki ne ba ya ce kamar yaya ba a taba ce masa kaza fari ne ba ya ce a manyaya sai abubakar ya wuce kajirai ba irin hanyoyin mushinkan makka ba su ba domin su tun zuha shi ko su yaudare shi sai su same shi ya fi dutse kafuwa a imani musamman lokacin da aka yi mi'raji bayan isra'i su kafirai annabi ya gari ya ce an yi isra'i da ni daga maka zuwa kudu cikin dare a gari ko da labari ya zo suka ce tabci ƙarya ta sha ƙarya daga ce to yau ma ga abin da wancan zai ce abubakar ba haka suka ko ruwa suka ce to yau fa mutumin naka ya tuntu mota cewa ne muhammadu sallallahu alaihi wa ce me aka yi ga to magani kai kuma komi ka ce yayi daidai kawai an ma yi gami ne ya ce wai cikin zaman jiya an kai shi kudus an dawo da shi ya ce shi ya fadi aka ce shi ya fadi shi ya fadi aka nana ta sauko kana shi ya fadi mana Sai to billahi lazi ko sama ta bakwai ya ce ya hau ya dawo na yadda sai aka yi surutu to kun ga shi ke ya sa aiko da zai yi jama'a ya zaba abubakar a sidiku filgari wasu diku lam ko mu ya nuna ma filgari min arini in ji al-musari ko yace a sidiku yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiyar ba ɗaya ta wasu diku da mai gaskata gaskiya hmm? dukan su ga su cikin kogo kilgari lam yarma ai lam rana. ba su gushe ba a kogon su abu jihar da sauran kajirai suna neman su su kashe na sun da fagi kun gane kissa hmm? amma suka zo suka leƙa suka leƙa ba kowa ba kowa wata abin yanzu nuna ilai sawon lafi tuhun ba buyi ne kawai allah ya mai da idan ganin nasu ya zama buyi an fashe gilashin ganin sai aka basu da bululu a lokacin kowa ya tattara da shi bai iya ganin kowa ba hmm? an ba ne ko so har ta kai masa yadina abubakar ya shiga damuwa matsayin abubakar nake son na nuna muku kun sani kawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji dan shi ne a jikin shi hawayen abubakar ya zuba ya doge shi ya ga kawai wani shafe yake na hawaye mara kan gado wala mai yawa sai ma yi ya ababakar me yasa ka kuka abubakar ce wallahi لقد التقت عيناي بعيني ابي جهل ولا اظن الرجل الا a رآني ai mun yi ido biyu da abu jahal ne kuma na yi imani ya gani ce wallahi ba ina kuka dan ya kashe ni ba ne ina kuka dan kai ya kashe ka ne ka so mai isar da manzanci mu'allaka a imani shi ba yana kukan rayuwarsa ba ne yana tunanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kun gani ku abubakar kenan abubakar kenan ai Allah ya ambace su a alqur'ani don nan matsayin ko hmm? me da إذ يقول لصاحبه ta تحزن إن Allah ma'ana. ko sai Allah ya saukar da sakina na kowa gaba daya ما ظنك باثنين الله خالقهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأجي دامها سوكا لا شيء يشي متى لا تحزن هذا كيف يجيكي إن الله معنا Allah na tare da mu da taimakon su ba su isa ba ba su isa ba tunda Allah ya ce mu je Madina na tabbata sai mun je an gane ko ba ka ake so ka zama mai yaƙi idan Allah ya ce in ka yi kaza zan maka kaza kawai kaka ce kaman yaya ai an gama wallahi an gama kawai ka dogara ga Allah ya wa ta'ala sai dina abubakar kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum da shi da sayyidina Umar shi ya sa za ka biya na a hadisai da yawa a ashto ana wa abubakar wa umar wa fa'alfi fa'altu za ana wa abubakar da umar haka za ka biya hadisai daban-daban daban-daban kuma shi ne kun gama da cikin wani abu eh, wata rana sun hau uhudu sai dutsen uhudu ya kama rawa manya na kai shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsaya uhudu tsaya ce annabin Allah ke kanka ya eh, da da su tsaya ce a san Allah sallallahu alaihi wa sallam sai makyarkata dan dutsen uhudu yana san annabi ba dan kadan ba a ah, uhudun jabal ne hibbuna haka hadisi ya zo tabbatacce annabi ya ce uhudu hmm. dutse ne mai kaunan mu kuma muna kaunai eh ya ji kauna a musulunci ba ba sai an je nawa ga wata ne ku ce wani ne ne mai kuke ce mai zauna na ranar masoya ne gawa ce kun gani Tana tsoron bani ne kan ce kun gani idan da aka ɗauko ta da kwastan coci allah ya sauke abubakar wajen ciyar da dukiyarsa kuma ya zace kowa in ka dubi fasantar ɗin abin da bawa ya mallaka yawa yan tabari ya ta yi da dukiyarsa bilal na ciki sabon da aka yarda Allah ya kara musu yadda. sun san wata ranar sayidina umar ya yi gasa da sayidina abubakar wajen ciyawa amma bai kai barke ba in ji bahaushe lokacin da annabi ya yakin gazuwar la'usra yakin tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a kawo taimako ya kwadaitar ya kwadaitar sai dina umar ya ce duk sanda aka ce a kawo taimako sai sai dina abubakar ya fi yau da yadda allah sai na fi shi na umar ne duk abin da ya mallaka a duniya ya raba biyu ya kwaso ya kawo annabi ya bayo shi ya ce umar wannan kuma ba ce ai dukiya ta gaba ɗaya na raba da kawo rai san sai ga sai da na abubakar ne ga ya zuba na shi ka abubakar wannan ba ce dukiya ta gaba ɗaya na tattaro na kawo ce to me ka bari ga iyali da gida ya ce ta hafi lahum Allah wa rasulahu na bar musu kan Allah da manzansa ka ji ba sai jina umar yasu wallahi ba zan sake gasa da kai ba eh, ya tsallama Allah ya tsara musu yadda summa umar ga umar sannan kuma. ko ka ga yi amfani da summa saboda akafi ne ana akafi bi bulwawi ana akafi bi fa'i ana akafi bi summa amma kowanne da ma'anarsa domin a nuna maka hular da ta zama sannan ba a ce da an gane sannan yana nuna maka jinkirin ya sa suka ce a al'aqsu bi summa tufidul aqfa wa tahashi eh, yana nuna maka goya magana amma tsakanin na farko da na biyu akwai tazara ba yawa sannan kuma alfafu samu ba har shi umma shi kuma dai mun sani falalarsa bayyanan naci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba su haɗa hanya da shaitan saboda gaskiyar shi eh shi ba wasa a eh, maza ne a tsakai ba fana sai ba fana ko ka tafi sak ko yanzu ya maganin ka eh, wai ya ce maka gyara sai gyara ta zai yi ya zo zai wuce ya ga wani a masallaci yana ta wurbi ya tafi ya gama duk abin da zai ya dawo ya gan shi a masallaci yana wurbi ai ya wuce ba sai ya tsaya ya kai me kake yi ana ambatan Allah ne kuma ambatan Allah ke to ina kake samun abinci wallahi ina da wani dan uwa ne aiki shi ne yake taimaka mu da ya ɗauki sandan shi kai buga maka a kai sai ka je ka nemi abinci a koka a kwanar yin ka ibada dan uwanka ya fi ka ibada sai shi ne kake yi a yau za ka yi sallah ka zauna ka ce ba za ka tafi gona ba ko ba za ka tafi kasuwa ba ko ba za ka tafi kafin tafi ba ba za ka tafi kai aikin siminti ba ba za ka yi aikin komai ba wai kai kana jiran almajiri tsuntsu ne Allah ne ya da wannan ba wallahi annabi kansa ya yi kasuwanci ɗan kasuwa ne ƙwararre international kuma sannan makiyayi ne sallallahu alaihi wa sallam har kiwo ya yi an biya shi amma mun jaman kai ya yi mana yawa yanzu duk talaucin nan da ake da wani bafilatani zai ce zo ka kula min da shanu in biya ka yaje wannan wannan dan killan mahaukaci ne haka ma ba ka ce ba ko mahaukaci ne kuma ko da zai biya ka yadda ya kamata saboda sabon girman kai saboda sabon girman kai to annabi ya kiwo an biya shi ala sahari li ahli makka kamar yadda hadisi ya nuna to sai dina kuma haka yake shi ma gaskiya da gaskiya ne kawai radiyallahu ta'ala an kuma kaga kofin da aka yi musulunci da ana kiran sallah abu ya ce ba Allah ne ya ce a yi ba ko domin za a koyi ya hau sama ya kira sallah aka ce kai saukin umar ne kajirai suka shiga zan zara ido to a zo ana cewa kowa sanda za a yi hijira ya yi hijira ne a sakaye amma shi fitowa ya ce to wanda yake son uwarsa ta yi wabi A'a za a hanya ma hanya a ku nan ba ta'ala sai usmanu bin affan shine na uku a daga umar sai usmanu halifa na uku kenan shi ma dai mun san Allah ne sallallahu alaihi wa kamar yadda waɗancan biyun farko su ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to kaga yanda suke so suna aure suna ba da ana ba su amma yanzu ba mu ba abokan mu yayan mu ko ana yi da wahala a ba ko kai ba amma da ce ka gaya mun mutum goma duk yawan nan za ka kawo goma rai kaɗan abokinka wanda kun kulle bacci ka ba ku da ce ga dije ko ga sarki ɗaya nawa idan ma zai yi ba ba na ne ba ko haka ba ne a yi kaga shi da yadda na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya auri aisha da ya abubakar ya auri hafsa biyan sayyidina umar sannan shi kuma ya ba sai da na sayyidina usman ya'ya biyu eh, ummu kulsum da uqayya wannan da ta mutu ya kama masa wannan ita kuma Allah ya aishi rayuwar ta yace law kana lana salisatan la zawajina ka Usman wallahi da da sauran ya ta uku da zamu ba ka da mun aure maka ka ji kan azumi ba irin ka ba ba yi wata uku ba ka so majallin zamin babanka kana kiran sunan shi na yanka kana kunduma mamun zagi ba haka ake yi ba hmm? amma sanda da kake neman yarsa ladabi da biyayya kowa ma kin ma shi kake na ƙasa kuma kana tausaya musu yan ƙananan yara amma tun da shago kake kunguma mu baban ta sai ka ce ya ba ka mugun wani a dai ji tsoron Allah akwai hisabi sai jina usman shi yasa ake cin mashi ko ake masa lakabi da zunnu saboda ya auri kayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam guda biyu matat ahaduhuma ba al-ukhra Allah ya tsara maka yadda kuma shi dan kasuwa ne babba hmm, babban dan kasuwa ne akwai sanda aka yi wani yunwa ya zo aka kama shi ya yi a abinci daga kasan waje kuma wajen dubu suna ɗauke da kayan abinci aka kawo ɗan kasuwa mu suka ce to kowa ya yawa sauka jidodi ne za su je su saya a zo a sha jinin talakawa suka rogon sai dina usman suka ce mun ji kayanka ya zo ya ce sosai to nawa za mu ba ka riba a kowane kayan abin da haka ba sai ku ban abin da za ku bani ba suka ce to kowane kayan abin za mu ninka maka mana in ya zo a miliyan ɗaya ne za mu baka miliyan ne. ta ce albarka a ƙara to za mu ninka so biyu ya ce albarka kai suna ƙarawa yana bankaya ba a ƙara ce to to ɗaya kasan dai duk ƙasan nan ba wasu 'yan kasuwan da za su iya sayan kayan nan in ba ku ba saboda haka ko ka sayar ko ka kashe a akwai mai saye fiye da haka in kun yadda kowane kaya in ya tashi miliyan ɗaya ne za ku bani miliyan goma sha daya daga ce a kai kasuwa ce to Allah zai bani fiye da haka ce gajin na sadaukar da shi saboda Allah ka ji ko sai hmm. na usmani kenan lokacin gazwatul usra da muka ambata abinda umar da abubakar suka yi shi da ya zo sa ba da kudin in aka zo aka ce ba kaza sai ya ce na ɗauki nauyi idan gahadan sojoji suka zo ba su da guzuri ba su da makami sai ce na ɗauki nauyin kun gani ko haka ne ta yi haka yi ta yi ta ce ta kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hau Usman ma fa'ala ba da yau ai daga yau ba a inda zai cutar da Usman ko me yayi kuma kun san akwai wani wata rijiya ta bayahude bayan sabai sun yi jira mugun bayahude ka san bayahude da kuɗi wai Allah ya sawaye. sai shi zai tsaya ne za ka ɗebi ruwan amma sai ka sa a ɗaya na abinci sabu nawa zai gari jiyan ba ta ba sai dina usmani yayyen ya sai da masa yayi ya ce ko nawa ne ka faɗi jama'a su samu sassauci ya ce ba zai sai da ba sai dina usmani ya yi lallashi ya ta lallashi ya ce to ka sai da mu rai ba hude ya yanko kuɗi na fitan hankali a rabin Wani da ya sai da mai a ina ba mu gama yau ashe na saki wasu bayanai da yawa an gane ko ya yanko kuɗi mai yawa a hagin nan ya ce ya saya ya ɗauki kuɗin ya bayar aka yarjejeniya in sai gina usmani yau ya amfani da shi bayan wuce gobe zai amfani da shi a san gano sai gina usmani aka hatta ba aka sa hannu sai da usman ya sanar da musulmi ka hankata ka ya ce don halin da nake da rijiya to mutum ya zo ya ba fi sabilin lahi ya ɗebi na gore <laughs> eh, saboda haka kullum haka ba yahuda ya zo ya zo ya zauna sai ya gaba wanda ya zo kowa ya kama ruwan gobe jini kuma yana da damar ya je ya ɗiba sai dawo gun sai na usman ya koga ka karin sahabi ta ce yi wa karin sahabi sai dina usman ya ce ko ya ce kai kuwa ga sun su manya inda ni ne ko kai zai ta kari da mijin ta yari da mijina kuma ne bai cutar da ki ba inda ni ne kuma ba yana kwashe ruwan ba da ruwan nan sai ya sake ba shi kudin da ya ba shi na hagin sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtara bi'a umma fala janna wanda ya sai wannan rijiyar to Allah ya bashi gidan aljanna kaji can da kan da kan ban domin ne kenan Allah ya kama muna imani da aiki na gari kuma aliyu sai sai bina aliyu shi dan gida ne iyakanta kenan eh, tarbiyyar matan ƙashin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin da mahaifinsa ya rasu tarbiyyarsa ta koma hannun masu Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma sarkinsa ya auren masa da yarsa na Fatima wanda yake annabi yana santa sosai har yana Fatima mutum da atumi na na Fatima wata tsoka ne daga jikina to ya aura sayyidina Ali kuma kan mu manta da zai yi hijira shi ya sa ya yi baban rudo a wajen kwanciyar shi an san baban rudo yawwa yadda in haka ne ko za a ga mutum a kai a zaci annabi ne nan ko ba shi bane sallallahu alaihi wa sallam aliyu ne har sai da suka gudu da sayyidina abubakar da suka ga alamun gari zai waye ne suka buya a kogo to har daga baya suka gane ba annabi bane sallallahu alaihi wa sallam shine suka bazama duk hanyoyi suna neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ha kuma neman ya kai su ga kogo inda annabi ya faɗi to sayyidina aliyu Allah ta'ala ya yarda da shi shi ne mataki na kudin mutanen da suka fi kowa akwai ƙarairayi da ake ta masa radiyallahu ta'ala da wasu abubuwa wanda yake shibuhu tatsuniya kamar tatsuniya ba almara kun ga lokacin da aka ce wai za a yakin tabuka ne ko yakin ke eh, yakin tabuka eh, wai sai da na abiyu ma yana gida yana ciwon gido eh, bai samu fita ba ya samu sauki hankalin shi ya tashi gashin jikin shi suka ke kamar itatuwa sai kawai ana da mutum da wani halitta daban ba dan adam ba wai da ya ɗau marar doki ya aza mashi wannan tsaure wanda ake kawai da ya haka sai ya tsinka doki kowane doki aka kama shi sai ya tsinka ne kowane doki aka kama shi sai ya tsinka ne aka rasa irin dokin da za a kama shi ya ɗaura masa ɗambara wannan haita ya ce sai wata tsohuwa ta ce ku kyale shi ni zan yi yadda za a iya ɗaura ma doki sirri shi ne ta zo shababal shababal ya ali ya ce na'am kana so ka tafi ba ka bani kudin daddawana ba sai gashin shi ya kwanta da lafa an ce ana bin shi bashin kudin daddawa ko ina suka san daddawa ba sí, sai yana to ba ka ji na ban bin ka kudin daddawa na yi ne don ka samu tsawon fiji ya harare ta ce ga na ɗauke maki kai sannan ya iya ɗaurar fijin maza sun yi fushi da sai dina ali aka gari akwai almarori da yawa da ake jinginawa da shi don na ƙarya ga maganin yakin shi da fitinar duniya wanda ya wa kullum annabi ya addu'a ya ce cikin addu'a ga zan aka ce Allah ka rawa mu da fitinan duniya da na mutuwa sai sayyidina Ali sai ce Allah ya hada ni da ita a sayyidina Ali ana wajin shi ne a nan ga harkar ga Allah annabi ya ce Allah ya raba mu da kaza shi ya ce Allah ya hada shi da ita hmm? sai na jin wannan labarin <laughs> bari in takaita shi a takaice dai annabi ya bashi dama ya je ya kashe fitinan duniya shine in ya je ya ga wata itaciya ga ganye lullu amma in ya je ya huta sai ya ji kamar jahannama ya ga wata itaciyar ba ganye ko ɗaya in zai wuce ta wajenta sai ya ji daɗi da sanyi ya ga rijiya zai ɗibi ruwa ya sha ya gaji a daji sai ya ga wani irin wuta ke runuwa kowanne yana tambayar su ko ke ce fitinar duniya ta ce a'a me kake nema zan kace ta ne a ba ni bane ya mu yi gaba samari yi gaba kai har ya je ya ga wata mata tana zaune a rumfa ta watsa nonon ta biyu a saman rumfan jikokin jikokinta na wasa ne. ita tana cikin rumfa ta watsa nonon a gani sai zama kawai mana ya tsaya ya dube ne ce ke ke ne tuna duniya ta ce a amma me kake nema sai ba da labarin abin da annabi ta yi da abin da shi yake nufi ya kasa da annabi yana neman tsari da ita ka ce gaba Allah ya hada ka da ita har yayi nisa sai ce kai san na ni dawo kana son ka kashe ta da ke to doga tsananin jika na nan yana wasa da nono ba babban jikan ba ka koma da shi in ka kashe shi sai babban jikan in ka kashe shi sai karamin dana in ka kashe shi sai babban ɗana in ka kashe shi sai ni al kawai sai dina ali ya yi kabbara ya yi kirari ya ɗauki takobi ya kama wannan rini ya kama wannan katon iskiyar gida gida kafin a ce kwabo sai fili shi dai ɗan jikan nan ƙarami ya tsaya kawai yana kallon shi kan hmm. sai dina ali ya yi addu'a ya ɗaga takobi ya tsama rashi kawai ne ya sake tsara mishi ko bai zau ya sake tsara mishi ko bai zau ya ce ka yi lalari ya ce na'am in ke gari ta kama ka gani ne in ka ke gari ta kama da ya ɗauko shi da dokin da kayan yakin da shi kansa ya mako sai sa a hana eh, kai to kina an zo wajen wa ta gama da yaran ya yi ta kiwo wai Allah ya aiko da mala'iku dubu saba'in ya ce ɗan kuma babban tsane shi ba ke mun suka zo suka yi daga suka bangamo shi ya faru ce ya tuba ba zai sake ba sai ya roƙa wai a bashi ɗan ƙaramin ya kai ma annabi ya gani ce ba za ka iya ci da shi ba kulin ruwa dubu kullum yake sha ka bakin tuwo kullum dubu yake ci yake ai annabi zan kai ma a tagaice mu tsaya a nan har ya kai ma annabi shi annabi sai ya nuna mu'jiza sai ya yanko loma daya ya ce ga shi ce wannan in na sa a baki ko tsakanin haƙori na ma zai sani ce kai dai ki ya sa ya dosa kin wannan loma ya dosa kin loma ya ce wallahi na koshi na ci ya wuce ciki ne ce ya binci to ɗanyen fata a fata da fa ne malaman masu wannan wa'azin malaman turmi a hadisul kuffar duk muna yara haka yi mana kuma malami ne wani Allah ya tsawaki a takaice bayi رضي الله عنهم أجمعين الله يجب سوجي الشكا za mu tashi wa Allah ya sama a hadin min masuli rasuli illa bi a asali zikir eh, a nan karatunmu na gaba insha Allah na sha biyar majalisin za mu ga yanda wasu san iya kwashe su suka kiɗi wasu kuma Allah ya an karar da su suka dawo game da hakkin sahaba Allah ta'ala ya kara masu yadda hajji mai ka ba mu ikon kiyaye tsohonin mu. kada ka sanya kiyayya da hasada a cikin zukatanmu game da al'amarin su ka yafe mana ka yafe masu Allah ka yafe mana baki daya magana za ta zo kurubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاشدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وذكر لموتانا وقضي حوائجنا وحوائج إخواننا sai daga cikin yan uwanmu yana da allah a sa shi a addu'a game da yanayin rayuwa damuwarsa gaba ɗaya da namu allah ya yi ta fatanmu na alkhairi da duk abin da muke fata muke mako wajen ubangiji allah ya biya mashi bukatar ta da mu baki ɗaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله with you.